وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيانك أنقى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkar da take saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin mojibbo nan kofar kaura a cikin garin katsina a yau talata daren laraba biyar ga watan rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama da zuwa madina dubu daya da dari hudu da talatin da biyu wanda kuma ya zo daidai da bakwai ga watan shida miladiya ta dubu biyu da sha daya a wani majalisi na karatun bugiyatul mushtaq fi shekh risalati shaykh al-islam ibn taymiyyah ila al-iraq majalisun da muke sharhin sakon da ibn taymiya ta rahimahullah ya aika wa mutanen iraki wanda wannan shine darsin mu na 31 a jeran gwanan darussan mu na wannan masallaci bai albarka wanda shine na 145 an saba wancan sati banda wanda ya wuce ibn taymiya yana kan akan akidar matabata cewa a akidar su ba su kuntanta ba ba su yi saɓani ba sun daga kan sahabbai tabi'ai atba'u tabi'ina a'immatul huda irin su malik irin su sufyanu tauri da sauransu da sauransu duk waɗannan suna kan aƙida guda ɗaya ba su yi saɓani a kan usulul aƙida ba wanda suka yi saɓani su suka zo daga baya suka saɓa wa manhaji da tsari da sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka bi tafarkin tabi'ai waɗanda suka bi tafarkin su waɗanda su suka bi saɓani a cikin aƙida amma duk wanda ya yi wato ladari da ainihin ta'ammuli cikin dukkan abin da aka ruwaito daga waɗancan mutane kwarai zai ga cewa abu ɗaya ne bambancin da yake tsakaninsu na zamani bambancin da yake tsakaninsu na garuruwa amma duk da haka za ka samu manhaji guda ɗaya ne kamar yadda bambancin da ke tsakaninsu na ilimi bai sa manhajinsu da da su ta saba ba to shine mala ya ci gaba da cewa wara'a an tafi a turi an ula'ika salafi كتاب باب التوحيد والصفات وباب العدل والقدر وباب الإيمان والأسماء والأحكام وباب الوعيد والثواب والعذاب وباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يتصل به من حكم الأمراء أبرارهم وفجارهم وحكم الرئية معهم والكلام في الصحابة والقرابة ما يبين لكل عاقل عادل أن السلف المذكورين لم يكن بينهم من النزاع في هذه الأبواب إلا من جنس الذي أقرهم عليه الكتاب والسنة ولا تقدم ذكره إذا mutum ya yi duba ya yi tuntuntuni ya karanta abin da aka ruwaito da tattabai da tabi'ai da atba'u tabi'ina da limaman shari'a idan mutum ya yi tammuli ya yi ya yi karatun ta nutsu zai ga cewa an al-ma'thura an ulaika salaf abinda duk aka ruwaito waɗannan magabata fi babin tauhidi a abinda ya shafi bin tauhidi ko babin sifofi na ubangiji ko babin adalci ko babin alƙadar to ƙaddara wa babin imani babin imani wal asma'i da sunaye wal ahkami da hukunce hukunce babin wa'idi babin narku wasawabi da sakamako wal iqabi da ukuba wa babil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkari babin da yake magana akan umarni da kyakkyawan aikin hana mummuna kuma ya tafi jini da abin da yake da alaka da wannan min hukumul umara'i abrarihim wa tijjarihim da hukuncin wato sarakuna ko masu mulki masu biyayya daga cikinsu da fajiran cikinsu da hukumin ra'iyyati ma'ahum hukuncin talakawansu wal kalamu fi sahabati da magana akan sahabbai wal qarabati da dangin manzo sallallahu alaihi wa sallama mutum zai ga da aka rawaito cikin wannan babu duka daga waɗancan masu kwarai ma yubayyinu li kulli aqilin adilin an salafa al-mazkurina zai ga abin da ya zai bayyana zai bayyana wa dukkan wani mai hankali adali cewa mata din can aka ambata lam kun bainahum min an-nisa'i fi hadhihi al ba su da da'in ja da farar da dama wato a cikin wannan waɗannan babu duka إلا من جنس النزاع الذي أقرهم عليه الكتاب والسنة أي جنس da irin wato saɓani wadda alƙur'ani da suna ya tabbatar da su a kan shi da a lokacin da zikruhu kamar yadda kansa ya gabata wato a nan ibn tafiya yana ba da misali kan wasu matsaloli na aƙida daga baya-baya wato bayan sahabbai wasu suka ƙirƙiro wasu na manya a cikin waɗannan matsaloli na aƙida ta yadda in ka koma maganganun sahabbai da tabi'ai da waɗannan limamai da ya ambata da cikin halin daiki da ba halin ba ba za ka samu wannan sakanin ba ba za ka samu irin wannan aƙidar ba ya ce wara'a shi ne dubawa kuma zai ga an fil sururi ula'ika salafi cikin abin da aka rubaito daga waɗancan magabata في a babin والصفات da sifofin Al. Babin باب da sifofin الله wato zai ji cewa mazabata na kwarai waɗanda aka ambata da waɗanda ba ambaci su ba zai ga cewa dukkaninsu sun yi ikifaki sun yi ijima'i babu ko babu ainihin sari a tsakaninsu wajen tabbatar da Allah wato kaɗaitakarsa a cikin uluhiyarsa da rububiyarsa sannan da tabbatarwa da Allah da sifofinsa da ya sifanta kansa da su ba tare da yi musu tawili ba tare da rubuta su ko ainihin bankara su ba tabbatar da su koyon Allah da manzansa suka tabbatar da su tare da tsarkake ubangiji daga dukkan wata waya tare da tsarkake ubangiji daga kamanceceniya da wani maluki tare da kore wato kaifiya wato tabbatar da kaifiya ba tare da cewa ga yadda sifar ciki ga yadda kamandin ta yake zai ka cewa magabata na kwarai sun haɗa kan wannan ba sa kore wa Allah sifofi don kawai hankalinsu bai gamsu ba ba sa yin wannan saboda ka a fadin tauhidi da babin asifat da ka same su a kan guda ɗaya suke babu wani magabaci da ya halatta a ɗauki wani aiki na ibada ya bauta Allah a yi ma wani babu shi har yadda babu wani cikin mata da ya musanta wata sifa daga cikin sifofin Allah bayan Allah ya tabbatar da ita a cikin katinsa ko kuma da zo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tabbatar da ita a cikin sunnata wannan yana nuna ittifaqin su da haduwar su akan wannan babi wanda ya fita daga wannan babi da shi ya kawo tsakani shi ya kawo rigima shi ya nemi ya rafi kan al'umma shi ya kasa nemo shi a kawo da shi ta hanya ba a ce ya ci gaba da zuwa a kan akidar ba amma kuma kai a haɗe shi ba zai yiwu ba shi zai dawo kan abin da matsala ta farko suka da kai a kansa nan ibnu tayyib yana ishara zuwa ga mu'tazila ko mu ce aljamiya da mu'tazila da suka zo daga baya reshe suka yi daga waɗannan aljamiya wanda su ya wani bauɗaɗɗe kirkirarre da aka taɓa yi mai sura shahab ibn sufwan wanda shi kuma shi karɓo a ƙida su daga aljihar ibn dirham shi kuma daga bayanin musamman shi kuma da. Yazid ibn al-A'sam wanda ya hure wanda ya yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sihiri da jefa a cikin rijiya wani akida ta Yahudawa da Jam ibn Safwan ya tarkato ya shigo da ita cikin da'irar musulunci ya nemi da yi wa ajiyar musulunci barna ita akida ce wacce aka gina da akan korewa Allah sifofinsa A cewa Allah bai sifantu da wata sifa mai suna ilimi ba ko wata sifra mai suna kudura ko wata sifra mai suna sam'u ji albuka shi a gurinsa dukkan wasu sifofi da suka zo a cikin alkur'ani ba za ka ce musu sifofi ba sai ka ce sunaye ne kawai da suke yi da ake ba a cewa Allah ta ne bi sam'ihi yake kuma a ce Allah basirun ne bi basarihi ko rahimu ne bi rahmatihi ko hakimun bi hikmatihi yace idan kai haka to an ce Allah ba ɗaya bane Allah yana da yawa wato alloli aka tabbatar an tabbatar da Allah an tabbatar da kuma hikima wanda yace ita kenan dalili ya ce kenan alloli alkuda ma utaddadat bisa wannan shubha suka ce sai a ce alimun bi zatihi kafirun irin nasihi ba za ka ce bi kudratihi suka kure wa Allah cikin hukuncinsa wannan shi ne farko da ya fara haska wannan bid'a da ya kokarin ya na yada su bid'a wato tsakanin al'umma wanda a ƙarshen lamarinsa shi gwamna a kuratan da ake ibn sayyar ya ya aka kama shi aka kashe shi daga nan da sai ka yado har al-jahmiya sun ka bin al-mu'tazila suka bayyana mu'tazilawa sun bayyana a farkon a farkon karni na biyu farkon karni na biyu a wa'ilul mi'ati thaniya dalilin bayyana su kuwa Alhassan hasan al-basri kamar da ku sani tabi'i ne hamshakin malami ne a zamaninsa yana da halka wato majalisi da yake ba da ilimi wanda malamai da ɗalibai na fannoni daban-daban suke halartar wani majalisi suke kankwata daga ilimin hasanin basiri wata rana yana zaune a majalisinsa yana ba da karatu sai wani mutum ya zo ya ce yana da tambaya tambayar ta ce akwai wasu sun bayyana akwai wasu sun bayyana suna cewa dukkan wani wanda ya aikata zunubi kafiri ne duk wanda ya aikata wata kabira wata ba'ira kamar ƙarya ko ya yi zina ko ya yi sata to suna cewa kafiri ne yake kuma akwai wasu a ɓangare guda su kuma abinda suke cewa imanin mutum ba shi da ala da aikinsa saboda haka la تضر المعصية مع الإيمان فلا تنفع الطاعة مع الكفر wato suke cewa sun san da zai cuci mutum da wata karera da imani kamar yadda ta'ar sabba ta amfane shi ba wata kafiri ne su ne almurji'a wacan firka ta farko su alkawarij su alkawarij waɗanda suke kafin mutum da zunubi idan ya aikata zunubi sai su ce da shi ya kafuta ya fita ga da'irar musulmi wannan zai shiga wutar jahannar ya dawwama khalidan mukhaladan fiha abadan wannan kuma firka ita ce firka murji'a wanda su kuma suke ganin dai kawai ka yadda akwai Allah a zuciyarka ko da harshenka to shi ke ba kuma abin da zai cuci ɗinkarinka ba aikin da za ka yi wadda zai cuci ka wanda bai yarda da Allah shi da ya na ka'a ba a kudin shi ba to shi ne wanda mutum ya zo gaban alhassan albasri a majalisar ka a majalisin sa a yadda hukunci ya gaskiya take da tsakanin wadanda mutane biyu ko kungiyoyi biyu da ya yi tambaya kenan alhassan al-basri ya ɗan tsaya yana tunanin irin ansa da ya kamata ya bashi sai wani mutum da ake kira wa filip na aka da ya firgiga ce tashi ya kira da tambayar sai ya ce shi fahimta wanda yake aikata sabon Allah ba za a ce masa mumini ba za a ce masa kafiri ba huwa bi manzilatin bainal manzilatayn yana nan shi ba nan ba shi ba can ba shi a sama ba shi ba kama shi a ciki ba shi ba waje ba yana nan yana reto a tsakanin wajen sunaye guda biyu shi ba kafiri shi ba mumini shi ba kafiri ba al'adun basiri ba yadda za a yi barci da wannan ansa tashi saboda haka sai ya nuna ba haka ba ne ansa wanda duk ta aikata sabo ba kafirci ne ba da bace bai kai hukuncin da za a yanke hukuncin to yake ganin wannan mu'minun ne da imani ne fasikin su mafiyati wato mu'min ne fasik mu'mini ne da imanin sa fasiki ne da kansa wato momin ne fasik kuma a lahira take shi in sha Allah azabahu wa in sha fara lahu to sai wasil ibn afa yace shi bai yadda da an san ɗalibin sai ayar sai ya koma gefe ci shi ba sai ya da tashi daga saboda haka sai ya zauna wanda ya zo aka ba shi irin wanda an sace shi ya warware mu ya zo ya yi tafiya ce kai zo nan ne ka gaya maka ba haka ba ne ka yadda da haka sai ya fara samun wasu jahilai wawaye suka fara yadda da shi kuma suka irin wannan ko iblis ne ya shugubuto ya kafa da'irar sai kuma kungiyarsa sai ya samu magoya baya sai ga yan yan iblis guda shida suka kai an samu ubiyar kuma da ta shaitan da ke kama da su a wata wai su ba su ta shaitan a ci da su shaitan an zalunce shi an tuce shi kawai dan ya ce da zai yi sujada ga adam kuma ya faɗi hujjarsa shi kenan sai a alce shi a ce an kore shi kuma da yadda ba saboda su sai tare da shi kuma ka samu da ta'yan manya-manyan jinsoci a cikin tafiyar saboda ka su shiga da su kashe ɗan fara ta sai wajen ƙarfi uku dare dare ya tsala kowa yana bacci sannan sai a haɗu da mata a haɗa a ɗaki a kashe fitilu saboda ka a disko kure a yi tattar ɗakinan cikar rawa da asha'a har gari ya waye to an biya wa shekar bukatarsa wanda ita ce bautarsa da malamai suke kuke sanawa da su wai a ranar da su cewa aƙida su ba ta jiki shi to nan mene ne bayan shi a cikin aƙida kuma a ce ba a karɓi tuban shi shi ne ta har abada a saurari uzurin sa bana ku saboda haka sai kan irin su wasu in ba a ba sun samu mabiya ba a yi mamaki ba shi har zai yi karkuwa watakila da wasu ayoyi da ya karkuwa da wasu hadisai da ya ta ƙoƙarin a fakewa da su ya ce su ne hujjojinsa to anan ya fara samun mabiya irin su amur ibn ubaid da shi amur ibn ubaid shi ya ci gaba da shugabancin tafiyar lokacin da suka fara gefe a an ce kawai ibn ta'abit as-sudusi bajiran hasan al-basri yake cewa i'tabinan ina yake cewa ya wasil wasu ya tawaye. a wata ruwa an ce shi hasalin tuturi shi ke za a ce eh, ya ta zalana wasu to wasu ya fara hawaii ta mana tawaye shi ke nan aka kira su mu'tazila shi nan ma'anar mu'tazila yan tawaye amma yan tawaye a aiki da su ta yi wa hasalin tuturi majalisun su tawaye suka ga wata lokacin shi ta zama kungiya wasil ibnu afa mutum ne da ya shahara da fasaha da iya magana da jaka harshe da cancin magana da yana mun da nan zai rubuta hankulan masu saurarensa da hujja da hujja da hujja ya mutu amur ibn ubayd ya ci da jagorancin tafiyar asalin ta tsoro ne a basra wasu suka yi dafanci zuwa bagdad amma sai tsere shi kuma tafiya da cikin jiya sai aka fara samun rigima yan basra da yan bagdad a kan akida yan basra a yan bagdad bayan su masu rika sai suka fara ƙaro wasu matsaloli cikin akida da ta ta faɗaɗa ta kuma kuma tsoro shi ta gaya wani shirme wani hauku shi kenan sai ya ya fito sai ya wani akida ce su fara kokari tun daga kan da kan hukumu shaki fi shaki shaku fi shaki ya hukuncin sa shaku fil ko fil kufri wato da farko sai a kan cewa idan Allah ya ce abu da kafirci ne ko wanda ya aikata kaza kafiri ne sai mutum ya yi shakka canya kuwa kaza ta da aka ce kafirci kafirci ne kuwa ina kaza da aka ce hukuncin su kafirci ne haka ne abin yake to suka ci duk da ya shakka akan wannan kafiri ne sai kida ana suka masaba da su ba ko abin da ce kafirci ne wanda zo ce ka ina shakka to an yana ya su hukunta kan Allah ne saboda haka kaga ba mumini bane in ka imani da zai shakka imani ba zai tsare da shakka ba in kuka yi ittifaqi akan kafirci da shakka akan kafirci ko bai shakkar mai kafirci bai shakka kun gane ashakun fi kufri shaki ashakun fi shaki kuma ashakun ke shaki ke shaki shi ne hukuncinsa to mutanen basra sai suka ce wanda ya yi shakka yanda ya yi shakkar kafirci shi ga kafiri ne wanda ya yi shakkar mai shakka kafircin mai shakka shi ga kafiri ne wanda ya yi shakkar kafircin mai shakkar mai shakkar kafirci shi ma suka ila ma na haya. yau na kafin abin zai ta tafiya su ko mutanen mutanen kafirci sai suka ce a abin kuma ya yi zurfi da yawa tsaya da shi dai a matakin farko a mataki na biyu da abin da ya kasar ne yin hukunci da kafin shi shi a nan mataki na biyu suka ce ai shi ba shakkar kafirci yake ba shakkar kafirci mataki na farko shi shakkar kafirci yake shi abu kasa kafirci ne bauta wani kafirci kiran wani kafirci ne sai yake shakkar kuma wani kafirci ne ce yana shakkar kafirci sarki na biyu shi yana shakkar wanda ya shakka hukuncinsa kafirci ne ko ba kafirci ne wato kai shi ba kafirci yake shakka shi shakka yake shakka kai da shi akwai abin da kai an da zaka fita shi ba kake masa fasiki haka suka ce kake da shi fasiki amma ba za ka fita shi ba to anan kike da suka fara darewa an samu wasu matsaloli da 20 da wani abu 22 wanda a mutajilawan babbata wanda su ne mutajilawan kali suka tsara wa mutajilawan bagdad da su kuma tare shi ne in sanarwa suka yi arwa suka yi har haka abin da aka har ta kai ba suka kafarta junansu har cikin suka kafarta junansu a jima ba sai da fir'a wato mu'tazila suka kasu suka daddare su kuma kungiya kungiya wajen kungiya ashirin da shida kungiya ashirin da shida kowace kungiya kuma mu'tazila ne kowace kungiya mu'tazila ne irin su alwafiya al'amriya aljahiliya annazaniya aljahiliya hadda alhibariya to akwai wasu kaidoji guda hudu ko wasu hukumai guda hudu a shakkan wani da ya yi kada kawai shakar na mutu suna shakkar wato cikarsa ba mu'tazili da shi ka kai ka zama ba mu'tazili ba ni a musulunci mun san da arkanul islam guda biyar akwai kuma usulul iman guda shida musulunci mun san wannan ne al-islamu ala khamsin شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا وإلى أركان الإسلام أي أصول الإيمان سكرة براشدة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وأنا سنة الأصول السنة المؤتمرات لا لناس بهذه na farko suka sa masa suna tauhid na biyu na uku suka ce sunansa manzilatun bainal manzilatain na hudu kuma infaqu alwa'd wal wa'id alwa'd wal wa'id na biyar al'amr bil ma'ruf wal nahy anil munkar cewa usulul khamsa wanda kake shi da su ka tasu ne wanda bai da su ba bai da kera kamar da kake ce wanda shi shi musulunci ba ba ba musulmi ba su suna ta su ba ba mu'tazile ne kuma ka da sun kafa nan al-usulul khamsa guda biyar wanda kuma littattafai su kuma a kansu mafi shaharar littafin da aka yi littafin al-qadi abdul-jabbar ibn ahmad al-mu'tazili sharhu usulul khamsa wanda yana nan an buga shi kuma ana ana kai da shi ga waɗanda suka yi da baki da kuma utubiya suna garkuwa da shi sosai a nan da ibn taymiya yana ishara zuwa gare su inda a kusa a maganarsa ya taɓo waɗannan usulun da ɗaya inda ya nuna cewa su su da mata kan waɗannan abubuwa a ɗaya ne tauhid menene a cikin a gurin mutum wato sharhin waɗannan shi kan guda biyar a tauhid a gurin mu'tazila yana nufin korewa Allah ta guri ka sifanta Allah da sifa in ka sifanta Allah da sifa to ka ce rukun da ta ta'addada wato ka tabbatar da cewa akwai wasu abubuwa kadimai an da Allah saboda ka kai wa Allah shi kishiya za ka suka koyewa Allah sifofinsa suka ce wannan shi ne tauhidi ranar alusun sun saba musu kamar yadda muka faɗa aƙida ahlus sunna game da tauhidi kaga nan ta saba wa aƙidar mu'tazila to aƙidar su din ta kore wa Allah tauhidi wai kore masa tauhidi shine zai tabbatar da cewa kai ne dallin dal amma matakar ka tabbatar da wata kifa tare da shi to kai ta kishiya ko in kai da wata kashin sharafi daya babu wanda zai ji da wannan a cikin mu shi ne da ke ga yayi bakira Allah yace ba shi tauhidi wasu sifat yace ahlus sunna an maganganun abu ɗaya ne da kuma su yi daidai da maganganun mu'tazila sannan ida ta biyu al'adil al'adun shi ne bawa shi yake halittar aikinsa ubangiji ba ya da wata mashi'a akan aikin kawa al'afa'alul ibadi makhluqatun lahum muhdathatun lahum kirkiri kayan su ubangiji ba ya da alaka idan mutum ya tsaya shi ya tsaye da kansa in ya zauna shi ya zauna da kansa in ya tafi shi tafiyar da kansa in ya ki shi ya tsaya shi tsayar da kansa in ka yi aikin a'a ya yi sallah azumi da kaya musulunci shi ya yi wa kansa in ya ki ya yi kafirci shi ya yi aikata wa kansa babu aikin ubangiji kuma shi a sashi ce saboda in ka ce akwai bashi'ar Allah a cikin aikin kawa ka kore wa Allah domin ta yaya zai so wa bawa aikata wani abu da ba daidai ba sai ya azaba an gane saboda haka ne suke cewa yadda da cewa bawa shi ya halitta ayyukansa shine tabbatar da adalci ga Allah wannan ne ma'anar al'adlu kaga anan sun kore abin da mu ya ɗauka shi shi ke na ibal gina ne ƙaddara sun ba ƙaddara ba ɗan da ai maratib ce akwai ilmu ba akwai kitabatu kitabatu jilar hukum sannan kuma akwai a mashi'ata ruhu a Allah akwai ba af'al al-ibad kitabatu guda hudu dole mutum in yana wato in zai yarda da kaddara ta yarda da su Allah ya san abin da aka aikata shi ba aikata shi ba ya rubuta shi shi yake samar da shi wato shi yake halitta aiki babu wani abu da Allah ne ya halicce shi ba Allahu alaqakum wa ma ta'malun Allah ya halicce ku ya halicce abin da kuke aikatawa saboda haka duk wani abu da kuke aikatawa halicce shi sannan kuma ba zai yiwu kai wani abu cikin mulki ko kuma shi aka zai yiwu ka yi wani abu ta haram ko irin ka saba wa Allah ko ya su ko bai so ba ba zai yiwu ba dole sai da mashi'ar Allah sai wa ba ta sha'una idan ne sha'allah. dole akwai mashi'ar Allah da ka mashi'ar bawa sai ta hada take da mashi'ar ubangiji ba za ta kasance kai ba shi yasa Allah ce wa ba ta liman sha'a minkum an yastaqim sai kuma yace wa ma ta sha'una illa an yasha Allah sai tabbatar wa bawa mashi'a kuma kuma tabbatar da mashi'ar Allah yace mashi'ar bawa na haɗu da mashi'ar Allah kuma ko da ka ubangiji ya halicci aikin alkhairi ya halicci aikin da yake na sharri ya halicci ya halicci ma'asiya wanda ya nuna wa bawa idan ya zaɓi wannan sai ubangiji ya ba shi damar aikata abin in ya zaɓi wannan sai shi dama in ya hada ilahu sabila in ba shakiran فإما كفورا من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إله نزلين ubangiji ya nuna ɗan adam ya nuna masa wannan ya nuna masa wannan amma halittar ayyuka ne da yake su sannan kuma bawa bai isa keɓanta da mashi'arsa ba bawa bai keɓanta da shi shi dole sai ubangiji ta shiga wannan kisa wato ahalu suna suka ga cewa abinda da suke ta wato ahalu suna suka tabbatar Allah kaddara dole ne mutum ya yi da ita idan har yana su ya zama mumini da suka yi inkarin da su babu kaddara wannan shine abin da su mu'tazila suka kirawo adalci su kuma ahlus sunna suka ce wannan ba adalci bane sannan kuma adalcin ubangiji yana nan shi ya shi ya nuna wa adam ya nuna masa alkhairi ya nuna masa gaskiya ya aiko masa da annabawa ya tabbata da littattafai an yi masa wa'azi an karanta da shi sai ya ga cewa bara ya zaɓi wannan hanyar da ya zaɓa ubangiji ya hore masa damar bin ta shi ya zaɓa sai shi kuma za a zo a ce in aka haka ubangiji ya yi zalunci a ubangiji zalunci kowa ba kuma haka kawai ya kama ba sai bayan shi ya da aiko da manzanni rusulan mubashirin wa munzirin lalla yakuna lillahi ala allahi hujjatun ba'da adar rusul kai da zaka wa Allah hujja bayan aiko manzanni sai bushara sai gargadi wannan a kiyar ta mu'tazila ta al'adil sun har shi'a ma a kanta suke da da tauhidi da al'adil shi'a kan wanda suke su ba su tabbatar da kaddara shi yasa ake ce musu kadariya ana ce da su da cikin da ake kira mu'tazilawa da shi akwai al-qadariyya al-qadariyya ay nufatul qadar masu kore kaddara da kura kara su yi ne sai su jingina wa kansu kuma sun korewa Allah kaddara abubuwa sun kuma jingina kaddara zuwa ga kawunansu saboda haka kace su kuma su ne kadariya ba ka kace al-kadariya su mu'tazila din ne kace al-mu'tazila kadariya din ne to ahlus sunnah sun saba shi yasa yace wa babi wa babil adli wal qadari babil adli wal qadari maganganun mata a wannan babin ba su saba ba آه، ولا اكير شاء العدل والقدر يجد اتشاء وكرانا هذا سبكيه كوش اكيشن اكيشن لتنزل الطبقات الكبرى طبقات الشافعية آه، كان جمر ابو اسحاق على السفاريني ابو اسحاق على السفاريني كده ده كتشن من يمع لمي لا اشعرية عند قيل جبا تكنس الموتوجلة can shi abu hasan a ashari mu'tazile ne bayan ya shekara arba'in yana harkar mu'tazilanci karshe Allah ya ganar da shi ya ganar da shi ya ya fita ya zama mu'tazilanci ya dawo sunna to abu ishaq al-isra'ili yana kan tafarkin abu hasan al-ashari wata rana ya shiga wajen wani basaraki da ake kiran shi a asahib ibn abbas a kurin a wannan hadar akwai wani malamin mu'tazila akwai wani malami na yawa yana gurin shine Qadi Abdul Jabbar sai sai da mu'tazila da ga wannan sunna din ya shigo sai ya ce, subhana man tanazzaha 'anil fahsha to sarki ya tabbata a wanda ya tsarkaka da alfasha ku gane me yake nufi to wai ku alisan da kuka tabbatarwa da Allah halittar ayyukan bayi kun tabbatar da cikin shi ya halitta alfasha shi yake sa a aikata alfasha to ubangiji kuma ya tsarkaka daga wannan ba aiki alfasha da aikin da yake mai kyau wannan bawa shi ke wa kansa ba ba shi a baya da cewa akan wannan haka su suna ga wannan tsarki da Allah ne yake subhana man tanazza an al-fasha shi ko wanda yake galibi ne ya gane shi ya san da yake nufi yana jin haka shi kuma sai ya ga raddi shi ma sai ya ce subhana man la yaqau fi mulkihi illa ma yasha yake sarki ya tafi ga wanda babu wani abin da yake wakana a cikin mulkin sai wanda ya dama هناك على فاشل من مشيئة الله ني كيف كما فاشل بها مشيئة الله أنا أبرم تاس وأنا أبنى وكانا تكين إنكم ملك بيجي واندا لي قرر مركع الوسرع كما تيلا سمع ربي سمع لأيدي يا باشا أنت شيء يسيد الشيء أيشاء ربنا أن يعصى ذو بيجي جمو جاء كذا ما أتبع ji shi ba mutum zali shi kuma alamun sunna sai ya ce a yi usa rabbuna fara a taɓa wa ubangiji da yaƙi da ya so irin a ce da ƙarfi kawai an yi ci ya so kamar da ce wani ya hana abu wani ya zo ya ce sai an yi kuka su sai mun yi kakana akwai ajizu to shi ne sai shi ma ya bayar masa an sa cikin tambaya kaga ya bashi wannan ansa sai ya ce a ra'aita in mana anil huda wa hakama alayya bin rida ahsana ilayya am asa shi ba mutu zile ce to ka gaya mun shan ubangiji ya hana ni shirya shi ya hana ni shirya a yi hukunta mun halaka shi na aikin su samun kamun da nan wato kai da kake cewa ubangiji shi yake halittar abu uku da shi a to shikenan yanzu ya hana ni in shiryu sai ya hukunta in halaka ya ki kuma mai koya mu da namu inji shi dan bid'a shi kuma abu ishaq al-isra'ili sai shi shi in ka na'a mana'ata ma huwa laka fa sa'a وإن كان معك ما هو له فقد ana wa ya yaf'alu ma sha. idan abin nan da ya hana ka haka ne haka ne mulkin ka lalle ka kyauta maka mulkin su na shi ne yau zai baka ba abin da ya maka ba ubangiji na aikata abin da ya gama shi ke magana ta kare babu ta cewa kuma su ke kakure wa gobe to haka mu'tazila suka yi abin da sunna suka yi kuma da mu'tazilawa wajen tabbatar da wannan sanan a rukuni na uku shi da abinda suke kira almanzila bayan almanzilatai ne almanzila bayan almanzilatai ne kamar yadda kuka ji shine mutum da ya aikata sako khawarij da su sun rabu ya bayyana tura ba a gurin su duwa da ya aikata kabira kawai wuta kaya ya shiga ya ke nan an kama magana saboda haka suka soke ceto su ce babu ceto don ceto ai wanda ya shiga cikin wuta ake ceto babu wani lokacin da wasu ibu a ba ya da to kai zai ya sa kan cikin kawari kai tsaye saboda haka sai kawai da ya fi ne kamar da kawari suke amma kuma ya da shi mumini ne sai yake bi manzilati bainal manzilatayn da wannan hankali ba zai karɓa ba saboda al-iman wal al-kufr al-iman wal kufr muqabala da ke tsakanin su na naqidain ne wal naqidan la yajtami'an wa la yartafi'an a ka'ida da aka ce eh wannan na kidin wannan ne to dole ne eh ya kace kiwa gaba daya a baiwa su haɗu zai iya ruwa kuma a ci babu wato kamar misali a ci mutuwa da rayuwa mutuwa da rayuwa na sai bayan ne ko dai mutum da ransa ko ya mutu ko da rai ko ya mutu wannan rai akwai mutu sosai da ake haɗa ko dai akwai ran da gama mutuwa ko kuma ya mutu domin waɗannan aƙida ne ba za su haɗu ba a cikin samu mutum gayayye matattu ba ko za su kusan su a cikin babu ko ina ba rai ko ba ba wuce ba dole sai an samu ɗaya waɗannan aƙida ne aƙida ne na kamar aljahal wal ilm aljahalu wal ilm sannan abu da jahiltarsa waɗannan a ƙa'ida na kirkani ne ko a hausa duk kifiya muke cewa amma su larabawa suna bambanta tsakanin nafi da din addu'u daban annafidu daban suna tsoro kuma kan karatun ya muku zurfi shi addu'u wani ne hausa kifiya muke cewa shi addu'u ne la yastami'ani wa qad yartafi'ani ta iya samun su babu su kamar fari da baki na kai ta jidda ne mai ta na kai ta ne ne, fari da baki za ku haɗu a cikin nan fari ne kuma baki ne amma kuma za su iya jira su duka biyu wata kila ta uku ta zo a cikin gani a cikin kore ne shuɗi ne mai menene kaga ba su haɗu ba amma kuma sa iya tafiya su duka amma na ke gani kuma za su haɗu ba amma ba su tafi su duka ba kuma ke ɗaya ya zauna to haka mukamar da ke tsakanin alfuku wal iman take da mizani ne dai kuwa a cikin mutum ba kafiri ne kuma ba mumini ne in kafiri ne kafiri ne mumini ne mumini ne za su haɗu ba a cikin kafir kafir mumini dole bai kure da kafiri da mumini amma a cikin shi ba kafiri ba bane ba shi ba mumini bane ba dole sai ɗaya ya zauna ba shi ganin suka faɗi manzila su bayar manzila ta yi kuma ji lahira ce ina za ka yi sai suka ce wuta zai tafi in ya shiga wuta ba har abada kawai su kafiri da a wuta ba ko kawari su da kuma sun ce kafiri ne a sai an je lahira ne yake kafirin bakan a nan ga shi nan dai wato su a gurin su da su su sauki Allah a lokacin yanki masa hukuncin kafirci ba. Ina sun yanki masa hukuncin kafirci to akwai hukunta su da suke hawa kuma kafiri kamar aure tsakanin da kisa babu babu gado babu kuma ba za a binne shi a kamar ta ta musulmi ba ba za a musu sallah in ya mutu ba mutum da ba su kafiri ba ne tare ke nan na abubuwan da aje a yi Allah ka su su da langwani amma ya yi mutu babu kuma langwani dukkan wani wanda ya aikata zunubi ba dole ne ne da imani asalin imani yana nan ya yi imani da Allah da ranar lahira da mala'iku da littattafi da ya yarda da waɗannan haka yana nan mumini wannan fasi suke da sabansa in an je lahira ta cancanci a wuta ya cancanci shiga wuta amma al'amarin sa ta cancanci shiga ubangiji na iya ya mace ubangiji na iya abin nan kyale shi ga anan shi ne abin da ibnu taymiya ya kira babu imani wal asma wal ahkam babu na imani imani shine mutum mu'mini a imanin sa wal asma wal ahkam al asma wal ahkam al asma shi ta cikin mu'mini ko ko za ta cikin kafiri shine al asma al ahkam in an je lahira mai hukuncin sa zai da wani abuta kuma zai dawo da wani abuta قائد حتى أنا بقى صدى تعبان ولا إتحكي أبنها كوم وجود لا تحكي المنزل بين المنزلتين sai kuma alwa'adu walwa'i. Alwa'adu walwa'i. wal wa'id wanda ibn taymiya ya kirawo babu al da wasu thawab wal azab alwa'du wal wa'id alwa'du shi alkawarin sakamako na kwarai ga wanda ya kyautata shi da alwa'ad mutumin da ya musulunci zai kawo Allah ya yi abin da Allah ya ce ya bar abin da Allah ya hana Allah ya yi masa alkawarin zai sace aljanna wannan shi shine alwa'du alwa'idu wanda ya abu kaza mara kyau wanda ya kafirci ko ya yi sabo ko ya kaza ko ya kaza to da hukuncin sa wuta da na gobe kiyama ko dai ya shiga da wama in kafiri ne ko kuma ya shiga ko ne laifi, kuka sa daga baya a sake a fito da shi a sake har masa halitta a sake aljanna wannan ne alwari abin da mutum ya suke cewa a nan inda suka saka wa ahlus sunna ko a gurin shi ne wanda ya aikata aikin alkhairi yayi sallah ya azumi wajibi ne Allah ya sa ta aljanna dan ya cancanci haka an gani wajibi ne a sa ta aljanna dan ya yi abin da suka zata wajibi ne a saka masa amma ba wai sakamakon saboda ya cancanta lalle a saka masa ba a ya ce daga ubangiji sai ya wajabta wa kansa ka taɓa rabbukum ala nafsin rahma ba wani ne ya wajabta masa ba wanda ya isa wajen sa ubangiji wani abu shi ya ga dama ya wajen kawa kanta to tun da ya wajen kawa kanta sai mutum wajibi ne amma cikin aljanna saboda lalle kun cancanta da kalar salmai na cewa babu ɗaya daga cikin wani aiki shi ne da shi aljanna lan yadkhul ahadun minkum bi amalihi aljanna ko lan yudkhil ahadun minkum amalahu aljanna babu wani ɗaya daga cikin ku da aiki shi ne zai shigar da shi aljanna sai da suka shiga da an har kai ba da ta da cewa la ana hannu an ya da da sai da ne da a cikin ka aljanna ya shiga aljanna halalati da ubangiji ya yi alkawari ba zai cika alkawarinsa inna Allah la yukhlifu al-mi'ad shi ya wajabta wa kansa ba ya wajabta masa ba ba kuma dan mun cancanta ba kamar yadda zaka ci na yi ma wani aiki dole biya ni biya ni biya zalunci ni ayyukan da muke yi da ubangiji ba irin wannan saboda irin abin da ya mana na ni'imomi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ba za mu iya lissafa ni'imomin da Allah ya mana ba in an ci biya ni ni'imomin ba za mu iya biyan ni'ima ɗaya daga cikin nemomin da Allah ya mana a ce ka sauran abubuwa da Allah yake bamu inda a ce wato keke da keke za a yi walba ka za a yi harki kan rayuwar da su me za mu yi biya da gaɗin me za ka yi ka biya Allah a ce duk wata za a kama ka kamar a kan jiri da kasa nan ta biya kai nawa kake biya kai kai ta ba ka ta ba wani duka ala lakum al-ard dalula min kulli manakibiha wa kullu min rizqi wa ilayhi tushur sai ka maka kasa ka tafi kai shi ka rika biya kana da rabon duk wata inda kake da ka lagi ka zauna a ina za ku zauna akan kasan kai dole kai to kada a cikin wani abu da za mu yi biya ni imomin Allah to ashe bautar da muke yi za ta iya biyan ubangiji abin da ya yi mana ɗaya daga cikin ni'imomin sa cikin ni'imar samarwa babu kai aka yi babu babu kazo Allah kuma ya yi ka nawa za su biya da kaddara mutum kan mutane ta tsinke a cikin fasike kawai ne zai kafa waje ya kafi ko ba za a iya masa wanda irin wacce ta tsinke ba sai a masa kalo ba langa langa ta kasa amma sai wani da wani kare duk gaba ɗaya halitta jiki da jiki da tsoka da ɓargo da hanji da kwakwalwa halitta a ce tabiya ba za ka iya saboda haka shigar mu aljanna wannan falala ce wani abin da mutum da lafiya kaga ana an saba da an saba da ta da wani an da yake yesu zai shiga aljanna yake da dole ba mutum da gina ubansa ko ga tsada rashin a ne ko ba dole ba da gina ubansa to in aka yi bangaren alwa'i alwa'i barko azaba mu'tazila suka ce kan wani wanda ya yi laifi kullum Allah ya masa hukuma yasa suka ce duk mai sabo ya shiga wuta ba maganar fara ba maganar abuwa suka ce wa'in da ya haka ya saba alkawari ya zai alkawarin zai yi wa wanda ya yi laifi kaza azaba gaba kuma ya yi domin da su fahimta a nan ba akwai bambanci tsakanin cika alkawari na kyautatawa na kyautayawa irin kan maka alkawari za su kai kaza kai kaza za a yi maka abu kaza mai kyau sai abin nan mai kyau nan wajibi ne a yi maka dukkan wasu masu hankula sun yarda cewa a nan in ba a yi maka ba ake maka amma wani ya fito ya ce duk wani wanda na samu da laifi kaza eh, eh, gida ne fito duk wanda na fara samu a kofar gidan nan nawa na hada shi da yan sanda yana zuwa sai ya samu wani ya kamata shakuri sai ya fata ko kuma a shi ya wani ya kamata da wannan karan kyale shi a nan su hankali da su ce kai amma wannan alhaji sai da mutum ya kai mutum wannan kansa irin wannan saboda mai gaskiya alkawari ya kitikawa kan yaban shi za a yi an gane saboda ta ababin alwa'id duk masu hankula sun yi ikidaki idan kai wa'id ba su kai da za ka yi abu wanda ya nufi ta ba za ke na mai ba duk da aikaci da na samu ya yi lasti to zan kure shi sai wani ya yi sai kira ce ce kai ka aika Allah ka kaza kaza kaza ba je ka wannan kiran da na ji maka ba wannan zai ji a cikin al'alaji na da mutunci ka ga yadda yayi alƙawari kuma ya ke ta kawai ko rubutu wannan nan ya banki za a yi kansa za a yi saboda haka ko an wuce da ba su da wannan ba babin wa'i barin cika alƙawarin narko kyautatawa ne kamar yadda wani ke cewa inni idza ma wa'adtuhu جاء ذا أو عدته أو وعدته جاءته ليس ميعادي ومنجز موعدي سمين إذا لي مواني ولا قراري في كنسا سمين إذا لي مواني الكور النرفو وتنمى سبنا هنا أنا متى كاوان الكوري كونيني ساقا أبين لي الكوري لنرفو in fata sannan kuma abin da ne alkawari ne mai kyau in cika shi wannan kirari yake wa kansa saboda shi masu hankali sun yadda cewa wannan falala ce da haka dan ubangiji ya ce wanda ya kaza innal ladina da amwala la yatama zulman inma shi fi ne nara wa sayaslawna sa'ira sai wani kuma ya ci dukiyar maraya saboda wasu dalilai ubangiji ya biya masa a taskarta saboda wasu dalilai da shi ya sani sannan ya gafarta masa wannan kada mashi'ar ubangiji ce ta dama saboda wasu abubuwa ba gurin a gurin mu'tazili a su da shi shi yana daga cikin sharaɗin mutum ya zama ba mu'tazili ba za mu zama ba insha Allah sharaɗin da mutum zai zama ba mu'tazili ta yaya da al-ba'd wal wa'id shine infazul ba'd wal wa'id wajabta wa Allah zartar da sa mai kyau a wajen ta masa zartar da alkawarin narko da azaba ahlus sunna suka ta banban da wannan shi ne abinda na ibnu yi ya isara zuwa gare shi da tawabul wa'idi wa tawabi wal azabi nan ahalin suna maganar su iri ɗaya ce su wacce kuka sai kuma na biyar asalin su na biyar shine babu al'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar al'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar da sun ci sarɗai ko kuma zuci dan aqidar shine ba ta samu shugaba yayi kabila ko ya aikata aikin fasikanci wajibi ne a Koda cikin da ƙarfin ko da ta kai a zubar da jini a yi amfani da makani wani a ƙida mutu jila ce in dai mutum ko barri ne mutumin kirki ne amma aka same shi ya yi kabira ya aikata wani fasikanci wani abu da ke ɗan ya roƙe shi to ko a gurin sa tilas a kawar ta da ƙarfin tuwo ba maganar cewa a karara masa ko a sassauta masa ba a kare masa biyayya ba sai ana sun haɗu da ware a aƙidar ahlus sunna kuma su ce a ba duk ya aikata sabo bai halatta ba mabiyansa su ɗan kami a kanta sai su kawar da shi da ƙarfin iya domin galibi abin da yake haifarwa wannan shine zuwa da jini ne abinda za su yi hakuri su su ba shi haƙƙin sa Allah ya a kan na biyayya da sabuwar ha cikin abin da bai saba wa Allah ba ko kuma su nemi nasa haƙƙin gurin Allah haƙƙin su shi da ya cinye musu su nema gurin Allah wannan ita ce cikin ahlus Allah, a kowane zamani to anan ne mu'tazila da hawari suka saba ahlus sunna wannan ita ce ibnu tayyib yake cewa babu al-amri bil ma'ruf والنهي عن المنكر وما يتصل من حكم الأمراء أبرارهم وفجارهم da abin da ke da alaka da hukunci masu sarauta masu biyayyar su da kajiran su hukumin ra'iyyati ma'ahu da hukuncin talakawan su tare da su haka nan wal kalamu fi sahabati wal qarabati da kala akan sahabbai da kuma dangin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama akan mu ahli sunna a gurin mu sahabbai dukkanin su kadalai ne akwai bambanci tsakanin kadali da masu masu ma'asumi shine wanda baya sabu baya ne sabu suka yi laifi amma a hasanat din su da zama da suke kada a lokacin alaihi wasallam a cikin da suka bashi da addinin su ya sha ga dukkan abin da ka tume shi da Allah ya yi su da tsaka su ya wanke ya musu alƙawarin gidan aljanna a kira alisun a wanda ita ce kila su dangane da sahabbai ko ba sa da tsakanin sahabbai da karaba wajen girmamawa sun yadda cewa suke hukunta da annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi imani da shi suna da wata martaba tsari akan kasance wasu sahabbai suna da martabar kuma samun darajar kusurkar ko kuma na kuma zuwa ga gidan annabi da kuma zuwa ga nasabar annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan alif suka yi da cewa abu bakar shi ne abdul sahaba su kuke sannan bayan sa sai abu da umar da usman da ali kada su ci su ci a khilafa haka kan ci su ci a falala ahlus sunna sun yi da wannan sannan abin da faru tsakanin sahabbai ba za mu sa baki ba ta yadda za mu kushe wannan bangare mu yabi wannan bangare mu kushe wannan bangare mu mu fara wannan bangare baya a'a mun muna tare da su gaba daya kuma abin da ya samu tsakanin su na rashin fahimta a zamanin sai sayyidina ali mu a wajen mu wannan wani abu ne da dukkan bangarorin biyu suke yi ijtihadi babu shakka duk aka yi ijtihadi akan wata matsala aka saba to akwai wanda ya dace wanda ke san daidai akwai kuma wanda ya kuskure don haka muke cewa mutanen ali suna mutanen iraq suna kan gaskiya suna kan daidai mutanen ah, sham suna bisa kuskure sai da duk wanda ya ijtihadi idan ya dace yana da lada biyu in ya kuskure yana da lada ɗaya kuma da zunubin sa an gafarta masa wani ita ce mu dangane da sahabbai da abin da yake cikin su mutila shi'a a waɗanda suke kan da sun saba mutila abin da suke cewa duk sahabbai nan da suka yi kamar zu tsakanin su wato suka suka yi rigima tsakanin su ɓangaren su na ali da ɓangaren su suka ce ɗaya daga cikin ɓangarorin biyu fasiki ne amma ya alatta a yi duwa kan waye ko ya tashi ne wato ko mutanen ali ko mutanen ma'auya na ka shi da wani yanki ba ya ɗin cikin su fasiki ne kaga duk kuma a gaba ɗaya suka ce ma ɓangaren ma'auya ne kan su ɗan A ƙasar ma a cikin ahlus sunna ta saba sai ibnu tabiya yake cewa wanda yi la'akari da maganganun magabata a cikin wato daga magabata a cikin waɗannan babu buka duka da ya zana wadanda in ka kira kulle na mu'tazila ya kin fada su yace in kai da aka yi su zaka da ma yubayyinu da ayatin adili wanda zai bayyana wa duk wani hankali a cikin masjidin bai yakun bainahum min an-nisa'i abuwa ne ba tan da aka ambata to babu sabani a tsakanin su cikin waɗannan babu buka da aqida ta ɗaya illa min jinsin min zaki bi aqarrahum alaihi alkitab wa sunna irin ta ba na fara kan mutum da mutum tsakani na fahimta akan wata jiziya amma ba akan tushen addini wajen kuma abin da ya shafi jiziya wato wasu irin abubuwan wani dan abu da bai kai matsayin rukuni a aƙida ba sannan kuma alƙur'ani ya nuna hakan za ta iya faruwa kuma ya bawa ya ba su dama akan wannan wannan shine abinda da ibnu taymiya yake cewa lokaci ya yi za mu dakata a nan kafin na gaba in Allah ya kai mu da rai da lafiya sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولك السلام عليكم أن ألا تل التراويح من شأن التي يفي فوق أجزاء يافي ومن وسنا كاو مغنغنم kai shi yasa nake a mana wannan matsala ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya ce afdalu salatil mar fi baitihi illa al-maktuba wato sallar mutum a gidansa ta fi salala tun ba farilla ba farilla ita ce ta fi salala cikin masallaci tare da sallah amma sallar lafiya a gida ta fi falala wannan magana manzo sallallahu alaihi ya yi ta ba tare da tsohon gaskiya ba sallar tarawih ba farin ba ce na za ka shiga cikin illal maktuba saboda ka tana cikin ana nufin da sai afdalu salati mari dai kuma ku duba annabi sallallahu alaihi yana wannan magana a Madina wanda masallaci a wurin a lokacin shine masallacinsa wanda za a zo a yi talla, a samu lada wato sasan ladan sallah dubu idan da a wani masallacin sai ba a nan ba amma duka haka ya fifita tsallar mutum a gidansa haka malamai suke ganin salatul mar'i fi baitihi salatul tarawih fi baiti ahad wannan ra'ayin imam malik imam malik imam da hijira duk da shi ma a madina yake amma kamar yadda kamar yadda abubakar al-fartushi ya kawo a cikin littafin al-bid'a wal hawadis ra'ayin imam malik shi ne yana ganin yin ta gida a abin kuma raka a goma sha ɗaya ya kawo wannan a cikin littafin sa ne abubakar karfi shi ɗaya daga cikin malaman malikiya ne don haka a nan abin da za mu ci idan kana da kalmar da za ka iya tsayawa kai kaɗai kai a gida ka sa kai a gida ɗin ya fi nada in kana da himmar da za ka iya tsayawa kai idan ba ka da hikimar da za ka yi canta ɗaya wasu in kai ka ne za ka iya canta cewa ka rika cewa kai bara da ɗan ƙara matsewa kaɗan za ɗan da jiwa har ƙarshe ma dai gobe dai na yi in har za ka iya samun wannan matsalar to ka shigo masallaci ai ka dai tun da babu gara san amma in kana da himmar da za ka tsaya ka yi kila ka da ta ko ka da ta rabi ko ka da ta mai yawa to ba sharadi bane dai ma sai ka haddace qur'ani kila daga tara zuwa nasi ka haddace haddi da isma rabbika al'ala suratul a'la za ka karanta daga nan zuwa karfi zuwa kasa da abin da ya sawwaka kaga za ka iya yi a gida wannan babu komai a nan ba za a ke tilas ko kuma a ya fi haikala ka fito ba a'a da haka abin da za a kiwa mutum idan shi yana da himma da zai iya yi a gida to ya a gida in ko bai da himma da zai iya yi a gida to ya dawo masallaci a yi an gane ku akwai matsalar shin a madina ko a makka shin sallatar ta a cikin masallacin alfarma shi ya fi ko ko abin nan wannan malamai sun yi maganganu a kai har ala'i ya yi littafi guda wanda shi yana ɗaukar a je masallacin manzo Allah a yi sama da a yi a gida amma malik ta ya saba masa wannan take zan kirgira ga iyaye ga mahaifina a matsayin a matsayina na yar ahlus sunna zan iya biyayya ga mahaifana a matsayina na yar ahlus sunna su aura mun dan shi'a an da halatta ba yaya zan yi ina neman shawara babu shakka ana yi wa iyaye biyayya wa qadara rabbuka la ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana amma biyayyar da ake wa iyaye sharafinta shi ne su yi umarni da abin da yake kyakkyawa ba sabon Allah ba ba mummuna ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ba'aka li makhluqin fi ma'siyatil khaliq a wata riwaya da yake inna ma'ba'atu fil ma'ruf akan a cikin aikin alheri kawai aikin da babu shakka auren dan a babu alheri babu shakka auren dan a da zama da shi ma'asiya saboda haka a nan babu ba su da iko ko da kwayar zarra na su aurar da ke ga mutumin da yake gajin sahabbai kuma yake ta wanda baya ganin martabar abubakar da umar ballantana sauran musulmi a halin sunna wannan bai halatta kuma duk yadda za ki kirgiya lalle suna da wannan dama idan akwai ga ko manya da za ki ke zuwa ki kama kafa da su cikin dangi to ki je ki kama kafa da su kuma musamman ma idan da kasance sun fahimci illa shi'a ko da ba sunna suke kamar ki ba inda har sun fahimci illa shi'a to ki je ki musu da yami ki nuna musu haɗarin auren wannan da suka samu goyon bayan su kila a karfin waɗannan iyaye amma ba su da wannan in abin ya kai ba ki je gaban alƙali ita ba zuga shi yake ba amma in ta kama a ka aje dan kira da yanci ki aure wanda kike so ba su da yancin su haɗa ki da wani wanda kika san cewa zai cutar da ke a addini zai cutar da ke a addini wataƙila ya zo ya rika yin auren mutu a waje ko ma ya ɗauko ƙwayar ƙwayar ko da auren a ko ya zo ya nemi ki ta baya tunda sun san halatta haka ko a gurin halal ne neman mace ta bayan sa to duk zai iya zuwa shi zai dan baka tunda ya je an gaya masa saboda haka kun ga abubuwan da kuma san danga shi su zo su hayayyafa da shi ƴaƴan ki kina ji suna kina gani ku zama shi kamar shi kina ji kina gani ƴaƴan ki kishi ta Bakar radiyallahu anhu su ce Allah kai da zaki a shi ga wannan bala'i ne mutum ba ce ba kanwa ba ba ka ba zai yiwu ba haihuwa to akwai wani wanda yake cewa wata ciki ta mahaifiyar su ta rasu mahaifiyar ta rasu sabar dukiya amma sai aka sa wa babbar yayin da karka juyawa alhali kuma ga shi da bukatar da aka bar dukiya abinda yake shari'a shi ne nama yadda Allah ya raba a raba kowa a ce ga nashi idan har akwai tunanin a juya bayan an raba sai wanda duk yake sha'awa a juya masa to ya kawo haka ya kamata kama aka da wasu ba sa so suna da nasu bukatun aka ce an shiga hakkin ko yaro ne karami ba za a dukkan da sai an raba yara ne kanana sai an raba sannan sai a jiya amma ba a gabawa ba saboda ta tana da haƙƙin a raba a ba ta nata wannan shine abin da Allah ya yi sai eh, ta kasar wani da alama a ne abin da yake cewa ga hadisin da mu'awiya ya ce imam ali ana nan a cikin littafin sunan tirmidhi hadisin daga amir ibn sa'ad ibn abi waqqas daga babansa مثل معاوية ابن أبي سفيان يا أمر سعد ابن أبي وقاص يكفي ما منعك أن تصب أبا تراب ما أنا كتب أبو تراب فينا الكل سيدنا فقال أما ما ذكرت ثلاث قالهن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تنحي وانا مغنى فان زي أمك أبو هو أكثر من ذن الله يفعل فلن أحبه لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من خمور النعم أبو هو أكثر من ذن الله يفعل هذا زي zage shi ba mana ina na samu ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan su suka fi soyuwa daga gare ni sama da dabbobin ni'ima wato raƙuma ko makamantan su ce na ji manzo sallallahu alaihi wasallama ya kulu da aliyin wa khalafahu fi ba'd maghazihi yana cewa ali lokacin da ya bar shi ya bar shi a madina domin ya zama khalifansa wato ya zama shine domin ya jibinsa a madina shi ya yi tabuk قال له علي يا رسول الله تخلفني مع النساء والصبيان وكذاك ان الجهاء اراد مات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ترضى ان تكون مني لمن جاءك هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي فذاك يرجع كذا ومتعينك اقول لك كما متعين النبي موسى wato haruna a wajen annabi musa ba sai dai ni babu annabi baya na sai dan shi a yake da har zuwa ƙarshen hadisi sannan ya ci gaba da cewa cikin hausa yake yanzu dan ni wannan mai zagin jinin manzon Allah kuma mai umarni a zage shi alhalin manzon Allah ya ce man sabba aliyan faqad sabba wanda ya zage ali ya zaga yake kuma ya ce man ahabba aliyan faqad ahabba Allah wa rasulahu wa man aghadahu faqad aghadha Allah wa rasulahu to dan ni wannan min laifi ai ita ce ta farko zai fi cikin ko in ce kan ba tambaya ba kalubale mai tambaya kalubalensa na farko kalubalensa na biyu yake kadari ya rubuta a cikin baki a cikin mufassiri na duk da ba larabci mufassiri na gaba da ke cikin mufassiri na ba alif da lam ba a hada ibafa da tarif ba a cewa albabu tarif sai babu tarif yake ya kawo a cikin tafsirinsa karkashin ayar inna da bin amurwa a misali haka ilaikon kairun dariya yace abinda ake nufi da khairul bariya shine aliyun wasiyati da kuma kafa hujja da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yanzu ne ne ne laifin mu in mun biyayya ga wanda kuka yi masa kirari da shekul mufassiri wannan ce kalubalen na biyu na uku wane ne gaskiyar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasa a cikin sa sai Allah ya jagora to hadisin farko da ya kawo ya fi tirmidhi hadisi ne sahihi hadisi ne sahihi kuma yana baka labarin abin da ke tsakanin sayyidina Ali da Muawiya mu ai ba ma koyi wannan ko ba ta koyewa ba mu ta koyewa ta za a rage aka yaki dan an ci ka face shi ko ya ci ka face shi ko ka face shi ko ka faɗi mummunan magana akan sa wannan ba wani abu ne mu abin da muke cewa rashin fahimta ya faru tsakanin mu'awiya da ali ya faru wannan mu ba ma inkarin wannan kuma muna cewa ali shine mai gaskiya amma wannan ba zai ba mu damar mu zage sai na mu'awiya ba zai ba mu wannan damar ba abin da ke tsakanin su ubangiji shi zai yi tawallin hukunci a tsakanin su kuma tabbas yadda sai da ali ya samu tabiya daga ma'aikatan sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai kullaci mu'awiya bane har ma ga ɗan shi ɗan shi da sa hakan domin faɗa hakan ya zo ku cikin khilafar da ake kike rikici a kanta ya ta kira dan ka alida a samu zaman Ya san ya dan samu auya kaga kai abin da kuma a lokacin a lokacin sai hasan yana da rinjina a bayansa rinjina idan ta zai ci zai yaki cikin murƙushe mutanen shan to amma shi tun da ya dau abin kuma ce ka ɗauki shi ba sai ya zamana ya nemi sulhu a kuma sulhu ya ce to ya bar wa ma'auyar kujerar ya ci gaba da zama su kawara kamar muna tare da hakan Ɗan sai na ali tare da sauran sahabbai a dukkan abin wa kas anan ko ba a nuna mana ya ci mu'awiya ba ta dinga zuwa kabbi na wannan fada ba in ba ka sani ba bai fita baya tare da mutanen shan baya tare da sai da ka tsake yake don haka yana mu'amala da nan yana mu'amala da nan sai kuma abin da kake cewa mu zagi nan ka ga kai kuma ka ba wanda shi wani wannan hadisin da kake da wanda sannan kawo mana hadisin man sabba aliyan fa kasaba wancan ka ciki wannan wayo wato shi wannan wannan ba hadisi bane irin na ku ne in ba ka sai kawo shi a kawo isharar shi da kawo shi kan ba mu sha ba don sallama amma babu a cikin hadisi inda aka halatta mana mutane hadisin babu sannan a habba fa kada habba Allah wa rasulahu wa man aghada aliya fa kada aghada Allah wa rasulahu man Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi irin wannan magana akan al-ansar al-ansar min al-iman wa ba'dhum min an-nisa ya faɗi wannan magana a kan al'ankar kan mutanen madina wanda mutum ce su yarda saboda haka kun ma kun ke yanzu kun ciyo ya ku da waɗanda ya dukkan wani mumini wajibi ne ka so wani aƙida ce ta wala a tsara saboda haka suka fi su ne manzo Allah saboda haka suna ne daga cikinsu. wannan abin da ta faɗa ba ya ta kanki ga aliyu shi kadai ba shi ya samu ka ce tilas in kana so ka kuka kuka ba tilas Allah ne ya kulla a soyayya tsakanin mu'mini المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون في الأرض وفساد كبير yadda kafir yake san dan uwansa kafiri Allah ke. dole dole dole dole ka san dan uwanka mumini in ba haka ba haramta tana da fasadi babba a doron kasa saboda ka wannan aqida ce da ta shafi dukkan mumini ka so shi saboda imaninsa annabi ya faɗa akan al'akar kan su imani kin su munafiki kuma yana da suna daga cikin mutanen da suke cewa sun riga saboda haka ka fara gyara a cikin ka fara fahimtar matsayin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu yana da yarda da kafin ka zo ka shiga gonar da za su rika zagin ka shiga tawagar tafiyar waɗanda za su rika zagin waɗannan bayan Allah magana shekul mufassirin da ta kawo ko dai ba ka ganin littafin ko ka buɗa kan karanta haka ji kasanta abu amma cewar da kai a ah, zabi ya kawo a cikin tafsirin a ƙarƙashin ayar in Allah bin Amr bin Salah abin da ake nufi yace abin da ake nufi wannan ƙarya take wa dabari dabari ce abin da ake nufi ba dabari a in ka saba karanta littafin su kuma ka karanta ba su san gaya maka kaje ka duba ayar da in ya kawo aya sai ya ce to an fassara ayar nan fassara daban-daban wasu kala kaumun wasu suka ce shi ya ba za ka ɗauko wasu da ya ba ka ce shi nan labari yake baka kamar ni kada yanzu ta karatu na gaga muku a kan wata da za suka zo su ce ya ce ya ce ka shahara dan kawai na ta maka to abin da ɗaga ne a littafin ke wannan ruwaya da ya kawo sai da ya koro isnadin kuma shi da ma abin da yake gaya mana kamar yadda farkon mukaddimar tarihin sa in ya kawo isnadi to ya gama bayani duk wani abu da ka gani ba daidai ba kai sun wani isnadi ne ba na shi bane shi da yake yake faɗa ra'ayinsa sai ya ce wa aulal aqwali wa aulal aqwali bil haqq bis sawabi kaza kaza kaza wato fassarar da take daidai ita ce kaza kaza kaza ba wanda ya faɗa ba kaga anan yanzu ka zo ka ce wai ya faɗi wannan kai masa kasafi kai masa taki kai masa sharri haka ba ba magana kadari yake muguwar magana kuke yi ba mu labari ya kuma faɗi istinadin da kuke dogaro da shi da kuka istinadin kuke da da kyau haka dan an bada labarin a akida ba za ka zo ku jingina ba bada labarin wannan mummunar ba kaga kuma kana ga na tsalla ku jingai ke kafir har mutum ya na kansu abin da kafir ba a kafir kaki bayani yake yi saboda haka cewar da kai yanzu ne ne ne kun mu in muka yi biyayya ga wanda kuke yi masa kirari da sai kuma inda za ka yi masa biyayya ba za ka zama ɗan shi'a ba ɗan shi'a ba ne ɗan ƙarin suna ne kuma mai ɗan shi'a to da za ka yi masa biyayya to da irin mu za ka zama tabbas za ka zama sannan wane ne gaskiyar wanda manzon Allah ya rasu akan kirjinsa to mu da abinda muka sani sai da suna aisha sai dai kuma yanzu za ku samu wajen waye daban Allah zai shirye da su gaba daya ah, ina ga lokaci ya kala ga kotu tambaya dangane da fasirin da aka yi fasin na antitorenzi wanda aka daɗe ana ƙoƙarin a yi fasin ɗansa abu bai yiwu ba ana ta samun matsala a lokacin obasanjo eh eh an ka hannu a lokacin obasanjo turiyar su ta ko ta biyu amerika ta fi turo zai din ya kasa samun shiga ana ɗari ɗarin a cikin da shi masu kuma da umar musa don ma ba a samu damar cikin da shi ba to amma ga muke abin da muke gudu kuma sai ba Allah ya mana lukacin sa ba ko muna roƙon da ya mana lukacin sa mun fara gudu kenan wato shi wannan fil wato umun billi saboda fassarar shi terrorism din da Amerika ne kun san duk duniya majalisa ɗinkin duniya ta kasa sanya wani tarihi guda na menene ne menene ta ta'addanci saboda a ta'addanci cikin ta'addanci ba zai yi ba sauran duniya su yan ta'addanci ne kusan a garka yan hamas yan ta'addanci yanzu sulhu su kai da yan kata a garka su kai ba ta yadda da su da yan hamas ba saboda yan ta'addanci kaga ita abubuwan yan ta'addanci amma a wurin sauran mutane na duniya waɗanda suke masu adalci suna ganin wasu mutane su kuma haƙƙin wasu mutane kai musu mamaya aka kwace musu gidan dukkan su da gonakin su ake kashe su don haka suna da damar su fito su kwace aikin yadda ita ma a cikin wannan gugul na yau ta zubar da jinin wasu don ta kwaci yanci daga ingila za ku kowace ƙasa an yarda ta zama da ƙasar yanci ta don harshe na za a haramta musu abin da yake halal abun abun wasu shi za a duk ƙasashe suka ƙiyarta da wannan tarihin ai tarihin ba yan majalisa ne suke tarihin ta abincin ba yan majalisa su aka sai wa cewa shi bayanin ne ta abincin abin da yake zai kan da amurka take yawo da shi duniya tana ba shi a kasashe shi ne aka kaka mana kuma daman jin shi da aka fashi dan a yaki musulunci da musulunci kama wanda ake so a cikin da ake so a cikin da aka kama ina ga an fara kama wasu malamai to da kashin wannan bil din kuma ya za a yi saboda haka mu dai muna roƙon Allah lokacin sa kuma mun san cewa duk wani gurin da aka so a yi zalincin zalincin bai yiwu ba za ku so ku amma kuma ba ku ji daɗi saboda haka Allah madaukakin sarki ya ce mu kuma abin da muke cikin da da da ɗan siyasa cikin wanda suke magana da harshen suke sa suna irin samun suke zaune a cikin mu muke faɗakar da su ba a hankali in ba haka ba to kun za a rusa a rusa kuma jama'a ana shi ne abin da wasu sun jinsu gane gani ko sun gane kai rufe ido Allahu alam amma dai wannan shine hanyar da aka dauka kina mun ga dai kamaru yanzu da ta zama kamar kuma ba musulmi guda muna ta yi tukiya da yawan mu yanzu yawan ma ba za mu yi tukiya da shi ba tunda an yi qur'a mun kun haɗi ya ga ba za tsara tukiya da yawa ba Allah dai ya shi mu Allah ya mana da wanda yake neman mu da sharri Allah madaukakin sarki mana maganin sa sallallahu alaihi wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi